شرحناه فاتبع قرآنه ثم إن على بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السبيل السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زام جبابا لتفسير سورة النساء دقسان آية 25 إن شاء الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم الله أكبر الله أكبر يا بعد دامر أي أوله kuma ya yi bayanin matan da ya halatta aurensu da kuma waɗanda ya haramta aurensu wa mallam ya sabai minkum qawla sai Allah subhanahu wa ta'ala yake wanda kuma daga cikin ku bai samu hali ba lam yastata minkum qawlan ba shi da wadata ba shi da hali uh, an yanki al-muhsanatil mu'minati bai da wadata ba shi da halin da zai samu auren wato mata masu yanci muminai fa mimma malakat aymanukum to an ba shi dama yayi aure daga bayi da hannayenku na dama suka mallaka mu wato min fata ya mu'mina an ba shi damar yayi aure daga wato ‘yan mata a kun ana nufin bayi ku yanginku a muminati masu imani tunda ba shi da halin auren mace mai yanci to an ba shi damar ya auri baiwa wallahu a'lamu bi imanikum Allah ya fi sanin imanin cewa wance bawa ne wannan mai yanci wannan ba shi yake nuna darajar mutum a wajen Allah saboda imanin mutum shi yake nuna darajarsa a wajen Allah ta yiwu bawa sun ma ya fi ka imani wato bawa ya fi mai yanci imani shi yasa Allah madaukaki ya ce wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd ai sashin ku daga sashi ne suke babu bambanci tsakanin mai yanci da kuma bawa duka asali guda ne don haka fanki ko hunna bi aslihin bi izni ahlihin sai ku auri waɗannan mata bayi idan ba ka da sadaki da zaka auri mace mai yanci an ba ka damar ka auri baiwa amma kafin ka auri baiwan Allah madaukaki ya ce fanki ko hunna bi izni ahlihin ku aure su da izinin masu mallakansu kafin ka auri baiwa dole sai ka samu izinin mai mallakanta wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf su ma ku ba su su sadaki wanda yake aka tsara shi bisa adalci babu cuta a ciki muhsanatin gaira musafihati ya to kuna masu auren su ba masu zama da su a halin mazina kuna zina da su ba wato kenan kun zauna da su ne saboda aure saboda tsare mutunci saboda kamun kai gaira musafi hatin ba kun zauna da su ne suna masu wato abokan zina gare ku wala mutaki zaki kuma ba kuna rikon su ne a matsayin kawayen ku ba ba riko na kawance kuke ba zama ne na aure fa in uhsinna to idan suka yi aure fa in ataina bi fahishatin matukar sun zo da wata alfasha kamar a same mace wato baiwa ce ta yi aure aka samu ta yi zina fa alaihin na nisu ma alal na min al fa abin da yake kansu na azaba na hukunci shi ne rabin abin da yake kan mace mai yanci idan mace mai yanci an same ta da laifin zina bulala gari ne to ita baiwa za a mata bulala Shi ne abin da Allah yake zalika liman khashiya al'anata minkum wannan an halatta shi ne ga wanda ke tsoron zai shiga wahala idan bai tara da mace ba dole sai ya kai ga aure to an halatta masa ya auri mace baiwa tunda ba shi da sadakin da zai auri mace mai yanci wa an tasiru khairul lakum amma ku yi hakuri shine mafi alkhairi gare ku wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne Allah mai jin kai don haka Allah madaukaki ya ba da damar a auri baiwa ana iya auren baiwa kamar yadda ake auren mace mai yanci amma akwai sharaɗi kafin mutum ya auri baiwa wannan ayar ta kunshi sharuɗan gaba ɗaya wa sharafa li amati adam wujubi qawli ya kasance baka da halin sadaki wa huwa al wa sa'a fi qawli jumhuril mufassirin a akasarin malaman tafsiri abin da suke faɗa kenan me ake nufi da qaulan wa man lam yastati minkum qaulan ana nufin man lam yastati minkum gina wa saa wanda ba shi da wadata babu halin sadaki da zai auri mace mai yanci wa khawful ana yana tsoron zai wahala in bai kai ga tarawa da mace ba man lam yatahaqqaq fi dhalika la yajidu lahu nikahul ama mai Allah yake nufi wanda sharuɗan nan ba su haɗu gare shi ba to haramun ne ya auri baiwa ashe auren baiwa yana da sharuɗa ba haka kawai mutum zai tinkari baiwa ya aure ta ba akwai sharuɗa waɗannan sharuɗa su ne Allah madaukaki ya saka a cikin wannan aya wa man lam yastati minkum qawlan har zuwa zalika liman khashiya al'anata minkum in ka duba tafsirin as-sa'adi ah, rahimahullahu ta'ala wanda ake ce mata tafsirul karimir rahman fasaran wannan aya shafi na da saba'in 175 fa hasibu annahu la yajuzu nikahul ama illa bi arba'ati shurut ذكرها الله fi في هذه aya. malamin ya ce baya halatta a aure baiwa haramun ne mutum ya kulla aure da baiwa sai an cika sharuɗa guda hudu da duka Allah ya haɗa su a cikin wannan aya gaba ɗaya sharuɗan suna cikin wannan aya na ɗaya Allah madaukaki ya faɗa mana yace min fatayatikum mu'mina min fatayatikum mu'mina nan dole sai an samu imani ba kafirar baiwa ake aure ba dole ya zamanto baiwar da za a aura musulma ce min fata ya ci don Allah madaukake ce daga ku bayanku amma sai aka ce al-mu'minati masu imani ita ce kadai ayar da ta halatta mana auren bayi kuma aka yi sharadi baiwar da za ka auren ta zama su mai imani wannan sharadi in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan sharadi na biyu al-ifatu zahiran wa batina bai wannan ta samu shaida na kwarai a garin ya zama kowa yana ba ta shaidar wannan baiwa yar kwarai ce ai ba ta da fasikanci ba a santa da lalata ba shi sa Allah madaukake ce muhsanatin ghayra musafihat muhsanatin dama can waɗannan bayi an san su da kamun kai ita wannan baiwa da zaka aura ya zama tana da kamun kai ah, ba ainihin mazinaciya ba ce ba a santa da shaidar zina ba wannan sharadi kenan na biyu na uku adamu istifa'ati qawli hurra ba ka da halin auren mace mai yanci shi shi aka fara wa man lam yastati minkum qawla babu hali saboda wani wasu wuraren sadaki yakan zama abu mai wahala da suke akan tsawwala shi ya zamanto ba kowa zai iya aure ba to idan aka kai ga irin wannan hali sai aka sauwake ma kana iya auren baiwa kaga sharadi ne sai ba ka da halin auren mace mai yanci amma matukar za a samu mace mai yanci yankacciya wacce ba baiwa ba to haramun ne ka aure baiwa wanda ne sharadi na uku adamu istifa'ati qawlil hurra domin Allah madaukaki ya fara da shi wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al-muhsanati muminat sannan na hudu khawful ana me yasa zaka aure baiwa saboda ba ta da sadakin auren mace mai yanci yantacciya saboda sadakin su yana da tsada kuma sannan kana da sha'awa mai tsanani ba za ka iya haƙuri ba ba tare da kayan jima'i da mace ba amma in za ka iya haƙuri to nan ma auren haramu shi yasa Allah madaukaki yace zalika liman khashiya al'anata minkum wannan an halaka shi ne ga wanda ke tsoron zai wahala idan yana tsoron wahala to an sassauta an halatta maka auren baiwa a ƙarshen magana Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai fa idza tammat hadhihi shurut idan waɗannan sharuɗa guda hudu sun cika jaza lahu nikahu kunna auren bayi ya zama halal gare ka yana da kyau mu sani cewa shi aure iri uku hanyar biyan bukata wanda Allah maɗaukaki ya halatta shi guda uku ne na ɗaya shi ne nikahun da'imun bil hurra aw a aw salasa wa'ar arba'a an baka damar ka auri mace ɗaya mace ɗin na yantacciya ba bai ba kana iya kare biyu kana iya sa uku har ma hudu wannan aure ya samu tabbas eh, da ayar qur'ani kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu shine likafin da'imun bil amali man khashiya al ala wannan shine aure na biyu ah, shi ma auren dawwamamme ne ba wai aure ne wanda ake tunanin nan gaba za a za a rabu ba an baka damar ka aure ta aure na har abada za ku zauna da juna in ba dai Allah ne kawo kaddarar rabuwa ba kaga wannan aure shi ma ya samu hujjar aya ta alqur'ani shine wannan aya da muka karanta dalilinsa mutum yana tsoron wahala saboda yana da sha'awa kare kai da yin zina wala yamliku qawla kuma ba shi da halin auren bai da halin sadaki ko dukiyar da zai iya auren mace yantacciya wato mai yanci na uku hanyar da Allah ya halatta maka ka ci da sha'awa ita ce a tasarri bil ima in kana da baiwa sayan ta kai mallaka akai a samu a yaki wannan baiwa Allah ya halatta maka ka tara da ita babu magana aure ba a kulla aure tsakaninka da ita illa kawai lokacin da ka saye ta wannan baiwa za ta yi istibra'i na jini guda kamar yadda muka karanta a baya idan kuma a yaki aka same ta matukar wannan baiwa ba musulma ba ce wannan baiwar za ta yi istibra'i jini guda shikenan mutum ya ci gaba da tarawa da ita Allah muka ya halaka mishi waɗannan su ne hanyoyi guda uku na cire sha'awa wanda Allah madaukaki ya halatta su a cikin alkur'ani kowanne ya samu aya mai zaman kansa fa abaha al-ima wa hafa ala sabr ya halatta maka ka auri baiwa to amma ƙarshen magana sai ya faɗaitar maka kai hakuri wa nafsul aya cikin ayar ita kanta an ce kana iya auren baiwa amma kafin Allah ya rufe magana sai ya ce wa an tasbiru khairul lakum da za ku yi hakuri kar ku auri wannan baiwa da shi ya muku wato kenan Allah ya fi ya fifita aure da mace mai yanci ko kuma rikon baiwa wannan babu wani sanatawa da aka yi kansa amma auren baiwa wannan kafin Allah madaukake gama sai da ya ce wa an tasbiru khairul lakum ku yi hakuri kar ku yi shi shine yafi alheri in ka duba littafin al-mughni na ibnu qudama kitabun nikahi babu ma yahrumu nikahu wal jam'u bainahu wa ghayr dhalika mas'alatu nikahi al-amati al-muslima yana mujallal na bakwai shafin gari da biyar ibnu qudama yana cewa wala li hurrin muslimin an yatazawwaja amatan muslima haramun ne mutum mai yanci ya auri baiwa musulma kai musulmi ka auri baiwa musulma haramun ne sai idan ka cika waɗannan sharuɗa waɗanda Allah madaukake ya faɗa a cikin wannan aya illa Allah ya ji da qawlan bi hurratin muslima wa yaqafu alata ibn qudama yace al-kalam fi hadhihi al-maqala fi shay'ain ahaduhuma أنه يهل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد فيه Wa و... وهذا قول عامة ulama. kamar yadda muka faɗa waɗannan sharuɗa guda biyu malaman suna sun yi ittifaki a kai guda biyu kuma ba a samu ittifaki ba an yi ittifaki akan sharuɗa guda biyu in ji ibn kudama na farkon su adamu qawli shine in ba ka da halin sadai saboda wannan afili yake a cikin aya wa khawful ana wanda ya zo a ƙarshe kana tsoron zina amma cewar wannan baiwa dole sai musulma ba a ittifaki a kai wa hada qawlu ammatul ulama matukar kenan akwai halin za ka auri mace mai yanci to auren baiwa haramun ne gare ka sannan na biyu ko da baka da halin auren mace mai yanci idan za ka iya haƙuri to haramun ne ka auri baiwa shi yasa Allah madaukake ce shi liman khashiya ne minkum wanda ba zai iya haƙuri ba zai wahala saboda ƙarfin sha'awar da yake da ita na jima'i ba zai iya zama haka nan ba tare da ya auri mace ba saboda haka Allah ya sauwake masa ya auri bai ba waɗannan sharuɗa idan ba a same su ba babu shakka auren bai inganta ba ibn kudama ya ce wannan ita ce fahimtar ammatul ulama ba ɗaya malaman sunna kuma auren bai inganta ba abu ne wanda an samu da fatawar jabir bin abdullahi al-ansari abdullahi bin abbas wajen tabi'ai kuma akwai abu da al-imam Tawus al-imam Zuhri Amr bin Dinar مكحول الدمشقي الإمام مالك الشافعي da sauransu fasharafa fi a adama istita'ati al aure. sharadi ne kafin ka auri baiwa dole sai baka da halin auren mace mai yanci idan an ce mace mai yanci kuwa gaba ɗaya garin babu wata mace mai saukin da zaka iya aura babu mace mai sauki wato saukin sadaki wacce za ka iya aura duk garin duk ƙasan shi sa Allah mu ke ce abin liman khashiyal anata minkum in ya zama to kana tsoron wahala saboda an tabbatar mafi yawan sassan ƙasan gaba ɗaya ba za ka samu mace wanda za ka aura ba a irin wannan talaucin naka saboda haka Allah ya halatta maka ka auri baiwa wa li anna fi tazwijil ama me yasa Allah madaukaki ya ce kai hakuri ya fi domin idan ka auri baiwar mutum ya to yana da baiwa kai kuma kana bukatar aurenta ka je ka nemi izini ya daura maka aure to duk 'ya'yan da kuka haifa bayan wancan ne shari'a ba ta la'akari da cewa kai uban yaran kana da yanci shari'a tana rinjayar da uwar yaran saboda ka yaran da za a haifa su ma bayi ne ba dai kana bukatar auren ba to sharadin nan ya'yan da duka haifa bayi ne na wancan mutumin to shi yasa Allah da kansa ya ce wa an tasbiru khairul lakum ku yi hakurin fa shehu muku domin kana ci kana gani ka sun zama bayi na algina amku wanda kuma kana da wadatar hakurin nan da za ka yi shi ya fi maka a ce ka kyale ka haifi yara waɗanda an waye gari suna bauta a gidan wani Allah madaukaki yace wa an tasbiru khairul lakum ku yi hakuri shine mafi alkhairi gare ku ah, wannan shine yafi dacewa wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al-muhsanati al-mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikum al-mu'minati wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd fankihuhunna bi izni ahlihinna Allah madaukaki yayi bayanin yadda auren su zai kasance Ah, waɗan iyayen gidan wato bayan su suke da damar su ba da aurensu kuma dole sai an ba da sadaki kamar yadda ake ba wa mace yantacciya sadaki ita ma baiwa dole sai an ba ta sadaki wannan kaga ayar guda ce amma kuma ta tsara mana yadda gaba ɗaya ake auren baiwa a shari'ar musulunci to Allah madaukaki ya faɗa kuma a cikin wannan aya yana cewa wala muttakhizati akhdan kada ku zauna da waɗannan mata a matsayin masu rikon kawance wannan ayar tana cikin ayoyi na alkur'ani waɗanda suke haramta mana kawance tsakanin namiji da mace a musulunci musulunci bai san kawance ba don haka yasa neman mace da aure baya wuce ɗaya biyu uku idan ya wuce na ya koma kawance wanda shari'a ta hana da zarar ta maka ta mata a daura auren in ba ta maka ba a rabu abinda addini ya tanadin da ke amma ba wai a zauna kuma kana da wata kawa a wani gari har ma yana rakiyar auren ta shekara biyar ko shida wannan haramun ka duba mu. fatawa na shekul islam aya eh, eh, volume 32 mujallad ya 32 shafin goma. akwai fassarar abdullahi bin abba game da ita wannan aya wala muttakhizati akhdan abdullahi bin abbas yace akhilla abinda Allah yake nufi da kada ku zama kada ku kasance masu riƙon ƙawance masu riƙon ƙawaye shine yace abinda ake nufi da riƙon ƙawaye shine mutum ya zama yana da ƙawa mace wanda yake abota da ita zo riwayatul أخرى mutakhizatu aqda zawatul الخليل wahid mace ce take da saurayi daya in ji ibnu abbas wannan al'adar larabawa ce kafin zuwa mazo amma Allah madaukaki ya haramta a cikin alqur'ani kada ku rike mace a matsayin kawar ibnu kasir rahimahullah ta'ala fi tafsiri yana cewa yanda abdullah ibn abbas ya fassara da cewar wala mutakhizati aqdan Allah ya hana musulmai su yi riƙon kawance da mace haka ruwiya an abi huraira aka ruwaito fassarar da abu huraira da mujahid da Al'imamu imam sha'abi al-imam bahar afa'ul khurasani yahya bin abi kasir muqatil bin hayyan al-imam suddi waɗannan tabi'ai gaba ɗayan su sun ce akhilla abinda Allah yake nufi kada ka riƙe mace a matsayin kawa babu kawance a addini ko dai ka aura ko kurum babu alaka tsakanin namiji da mace babu wannan alaka shi yasa kake gani waɗanda suke kora wannan al'adan ƙarshen ta sukan ji kunya domin duk wanda zai yi rakiyar mace zai raka shekara biyar nan gaba sai ta gama sakandare ko wani abu kafin a yi aure amma yanzu yana nan yana neman ta to sai lokacin da ta gama sakandare kuma sai ta ce ba ta son shi to da can tun tafiyar sun farko ba ta Allah ba ce shi yasa ƙarshen ta zama ta shetan ya zama sai kuma yana kuka ai an cuce shi wai cuce shi wai cuce kamar da ka cuce kanka Allah ya hana rikon kawanci lokacin da ka je gida ina so to ana son ka a ban in ba a baka shi shikenan ka kama gaban ka ka zo za ka yi rakiya wanda kuma a ƙarshe ma wannan rakiyar al'adar musulunci bai san da shi ba wannan ita ce fassarar tabi'ai da suka yi ma wannan kalma ta alqur'ani wato duka alkhairi Allah madaukaki ya sa mana a sa ya kuma yi mana gargadi abin da zai zama mana sharri to sai Allah madaukaki ya ce fa in uhsinna idan waɗannan bayan suka yi aure kalmar al-ihsan ta zo da fassara uku a cikin alkur'ani tana buƙatar bayani mai tsawo amma a takaice a nan abinda Allah ke nufi kamar yadda ibn kasir ya fassara zahiri abinda yake nufi annal muradu bil ihsan ha guna at-tazwij idan baiwa ta yi aure shine abinda Allah yake nufi da fa'iza uhsinna idan bayin suka yi aure fa in ataina bi fahishatin sai aka samu kuma wannan baiwar ta yi alfasha aka samu tabbacin tayi yi zina misali fa alaihin na nisu ma alal musanati min al'azab Allah madaukake ce to abin da yake kansu na ukuba na haddi wanda za a yi ma ita wannan baiwa da aka samu ta yi zina shine za a mata rabin hukubar da ake yi wa mace mai yanci da sai zina ibn kudama har yanzu a cikin littafin sa al-mughni mujallal na tara shafi na hamsin yana cewa wa idza zana al-abdu wal amatu idan bawa yayi zina ko baiwa yi zina julida kullu wahidin minhuma 50 jalda za a yi ma kowane ɗayan su la hamsin ne wala yugarraba kuma ba za a kore su su bar gari ba kamar misali mazinata masu yanci ba idan mutum yana da yanci bai taba aure ba yayin zina aka masa bulala gari kuma za a kore shi a gari a farkon musulunci daga baya lokacin da aka gina fursunoni za a sa mutum a ya shekara guda to banda bawa bawa ba a cewa ya bar gari bulala hamsin kawai za a ma. wa jumlatuhu anna hadda al abd wal amati 50 jalda ibn qudama yace bawa in yayi zina bulala hamsin ake marbaiwa ma haka bishrayn kana aw bai shin sun taba aure ko ba su taba aure ba duk ɗaya ne fi kauli aksari aksari fuka fukaha wanda shine fahimtar akasarin malaman fikihu ya fara da lissafi daga zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce fassarar da sayyidina Umar yayi sayyidina Ali Abdullah bin Mas'ud daga tabi'ai kuma akwai al-hasan al-basri al-imam an-nasa'i al-imam malik al-imam al-auza'i abu hanifa al-imam shafi'i eh, ya kirga wannan ita ce fassarar akasari malamai wato mafi yawa a tarihin ahlus sunna abinda suke fassara wannan ayat wato ko da Allah ya ce fa idza uhsinna wannan karfafawa ne ba sharadi bane wato karfafawa ne na abin da ya faɗa daga farko tun da ka kasa samun hali da za ka auri mace yankacciya to an baka damar ka auri mace baiwa amma dai ka tabbata ita wannan baiwa ta samu shaidar baiwar kwarai ce ba ta da shaidar zina da sauransu shi ka Allah ya ce muku sanatin gairar musafirati to idan ya zama ka aure ta bisa duka waɗannan bayanai shine ake nufi da fa'iza uhsinna tawkidi ne ba sharadi bane saboda haka ba bambanci tsakanin bawan da ya yi aure da bawan da bai yi aure ba in aka samu mutum ya yi zina, guda da hamsin ne za a masa don shi ne nisfu ma alal musanati min al idan mutum ba bawa ba ne ya yi zina, bai taba aure ba bulala ɗari za a mai to bawa ko da ya yi aure bulala hamsin ne saboda babu haddin kisa akan bawa ba a raba haddi da kisa saboda haka babu haddin kisa a kan bawa a dalilin zina bulala hamsin kawai za a yi mai an tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, in ji hadisin abu huraira da kuma zai bin khalid an amati idza zanat wa lam tuhsan ga abinda Allah ya faɗa fa idza uhsinna idan bayin nan suka yi aure sai aka samu sun yi zina to za a za a musu bulala hamsin haka aya ta faɗa sai sahabbai suka ce ya rasulullah idan baiwan ba ta yi aure ba fa ta yi zina Allah فقال سيما زن الله يشي إذا زنت zinaha. Idan mace ta zina zina, zinan zinan nata ya bayyana, saboda kawar da shakka da gudun kage ga wanda bai yi laifi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa tabayyana bayyana zina idan baiwa ta yi zina kuma zinan nata ta bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yajlidha sai mai gidanta mai mallakan baiwa ya mata bulala wala yusarrif amma kar ya mata fada in ji annabi Muhammad ba kamar mutum mai yanci ba wanda ba bawa in aka same shi yayi zina bai taba aure ba za a yi mai bulala dari kuma zai zama to za a kushe mar abin da ya aikata saboda bai da kyau shi sa ma aka ce za a sa shi a kursu na tsawon shekara guda kuma in zana daga baya in ta sake yin zina annabi sallallahu alaihi wasallam yace fal yajlidha ya sake mata bulala din na 50 wala yusarrif kada ya mata fada thumma in zanat thalitha in ta sake yin zina kashi na uku fal yabiha to me baiwan ya sayar da ita walau bi hablin min sha'ir ko da a ce danki guda ne wato na sha'ir hatsi ne kamar alkama ko da danki guda za a baka na alkama ka karba ka rabu da ita wato babu alheri tare da ita inji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana bukhari yana muslim don haka al-imam an-nawawi yace ah, hadisin nan ya zama dalili ala wujubi haddi zina ala jima'i wal abi ashe haddin zina bai tsaya ga mutane masu yanci kawai ba haddin zina yana kan musulmai bayi mata da maza wa fihi anna sayyida yuqimu al-hadda ala abdihi wa amatihi abin da ya bambanta tsakani idan mutum yantacce ne aka samu ya yi dina babu wanda yake da ikon ya masa haddi sai shugaban musulmi wanda yake da ikon zartar da wani hukunci ko da mahaifi ne bayan da ikon ya tsaye da haddin zina a kan ɗansa amma ita baiwa hukuncinta ya bambanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ne mallakan baiwan kai za ka yi mata haddi amma kafin kai mata haddi ya faɗa idza zanatil amatu fatabayyana zinaha ka tabbata zinan nata ya bayyana wato akwai hujja akan cewa ta yi zinan to idan aka samu wannan hujja kai ne mai mata haddi wato kai ne mai mata haddi sabanin akai matsalan gaban hukuma الإمام wa يقول هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء wannan ita ce mazhabar fahimtar mazhaba ta al Shafi'i al-Imam Malik al Ahmad bin Hanbal yace akasarin malaman sunna ma haka suka faɗa kama daga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina faman ba'dahum har zuwa ga tabi'ai da tabi'in tabi'ai abin da yake nufi shine ita baiwa in ta yi zina ko bawa ya yi zina mai mallakan su shi zai musu haddi ba za a kai maganar gaban kotu ba wa hadal hadithu sarihu fi dalalal jumhur kuma wannan hadisi tun da gashi yana bukari yana muslim hadisi ne ingantacce kaga ya zama hujja ne karfi wanda mafi yawan malamai suke riko da shi wa fihi dalilun ala anna al-abd wal amata la yurjaman kaga wannan hadisi ya nuna cewa da baiwa da bawa dan sun yi zina ba a yi musu rajimu ba a jefe mutum saboda ya yi zina matukar bawa ne nabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ta yi zina a mata bulala ta sake a mata bulala ta sake karo na uku a mata bulala in ta sake a sayar da ita babu amfanin zama da ita kaga ya gwada cewa babu haddi na jifa da a ce akwai rajumu manzon Allah ba zai ce a sayar da ita ba sawa'un kana mutazawwije ne amla baiwa ta taba aure ko bata taba aure ba ba a yi mata haddi haddi na jifa وفيه أنه لا يوفق الزاني بل يقام عليه الحد فقط الإمام النووي يتي كاغا حديث منزو يا نونا cewa idan ana haddi mabawa saboda yayi zina ba a zargin shi ba a kushe ma illa kawai za a masa bulala nan guda hamsin shi ke me Allah a gaba يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم يريد الله ليبين لكم الله ينا نفي يمك بياني Allah yana nufin ya muku bayani ya bayyana muku abubuwan da za su zama alkhairi gare ku shi ka kaga ana bayanin nan filla filla wa yahdiyakum sunanan ladina min qablikum ya shiryar da ku tafarkin waɗanda suka gabace ku ku na yanzu Allah yana nufin ya dora ku akan barkin waɗanda sun wuce Allah ka samu iya mu iya hawa dora ku akan tafarkin waɗanda sun gabata ya zama to idan aka tada annabawa da sahabbai da sauransu na farko zuwa ƙarshe kai ma za a saka a cikin su me dalili saboda an maka bayanin tafarkin su kabi in baka bi ba ba yanda za a yi ka tashi a cikinsu. wa ya tuba alaikum kuma Allah yana nufin ya yafe muku wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma Allah mai hikima ne idan Allah ya tsara hukunci to zaka samu akwai ilimi a ciki kuma zaka samu da hikima wallahu yuridu والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم الله yana nufin ya yafe muku shi yasa aka yi ake muku bayanan nan a cikin alqur'ani kai kaza ka barka kaza saboda Allah yana son ya yafe maka ka. inda Allah bai son ya yafe maka ba zai ma saukar da littafi gare ka ba sai dai mutum ya mutu ya tarar da laifinsa a tare amma sai zama Allah yana muku bayani filla filla a cikin alqur'ani ga hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yuridu alladhina yattabi'una amma waɗanda suke bin sha'awar zuciya su kuma nufin su an tamilu mailan agwima ku karkata ga irin salon rayuwarsu babban karkatawa wato kamar faɗa ne ake tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da miyagu su miyagu suna son su ɓatar da ku shi kuma Allah yana son ya shiryar da ku saboda haka sai dinga sassauta muku al'amura ta sashin hanyar da za ku biya sha'awa misali da zina eh, saboda a kauce ma zina Allah madaukaki ya baka hanyoyin da za ka biya bukatan har guda uku ga aure sannan ga auren baiwa ga kuma a tasarri kaga duk wannan saukin da Allah yake muku yana muku ne saboda me kada ku kai ga zina su kuma mazana tafa so suke ku bar dubbin dokokin Allah ku karkato gare shi Allah ya kare yuridullahu يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يخفف عنكم الله ينا نفي سسو تامك هكونتي الله بايد نفي سنن تاوى هذا كافية أكي بيان متاكرا أولا كاسا أكي سوكي saboda haka Allah mai sassautawa ne gare mu mu musulmi Allah baya da nufin tsanantawa gare mu wa kulikal insanu da'ifa Allah mu da kuke ce shi mutum dama an halicce shi mai rauni wannan shine karshen magana Allah yana nufin ya sassauta muku bare ma halittan dan adam halitta ce mai rauni tana bukatar saukin domin in an tsananta ba zai iya sauka ba a tafsirin ibnu atiyya al-andalusi da ake cewa al-muharrar wajiz mujallal na biyu shafi na 40 yana cewa المقصد الظاهر بهذه الآية أنها في تكفيف الله تعالى ترك نكاح الإماء بإبناء ibahati zalika Allah madaukaki ya halatta mana mu auri bayi duk da cewa auren su din yana da lahani amma Allah da ya sassauta mana kuma a ciki ya ba mu shawara wa an tasbiru khairul lakum kaga duk waɗannan yana gwada cewa babu shakka sauki ne Allah yake nufi gare mu ta waɗannan dokoki da ya saukar mana musamman game da sha'ani na aure sannan ya mana magana ta ina Allah ya bayani cewa halittar dan adam tana da rauni sai da ya gama magana akan mata wannan magana da duk aka yi akan aure ne sai da aka zo karshen magana sai Allah ya ce wa kulikal insanu dha'ifa an halicci mutum mutum mai rauni malamin yana cewa abin da yasa Allah ya faɗi haka wato lima alimna ba'fakum an sabri an nisa'i lamma alimna ba'fakum an sabri an nisa'i kafafna ankum bi ibahatil imani saboda mun san kuna da raunin hakuri game da mata inji ibnu atiya wato Allah ya san ku mutane kuna da rauni in aka tashi magana akan sha'awa dan adam yana da rauni sha'awa ta mace to shi yasa Allah ya sassauta al'amari na auratayya har ma ya kai ga aka halatta maka auren bayi ibn al-jawzi kuma a littafin da ake cewa zadul masi yana mujallal da farko shafin 395 yana cewa salatu aqwalin fil aya me yasa Allah ya ce wa kulikal insanu da'ifa an halicci mutum yana mai rauni fasara uku ce inji ibn al-jawzi game da da'ful insan na daya annahu abafu fi asl al-khilqa Allah ya ce wa kulikal insanu da'ifa an halicci mutum yana mai rauni fahimta ta farko abinda Allah yake nufi asalin halittar dan adam tana da rauni al basari ke da wannan fassara tabi'i ne kuma yana kafa hujja da cewa kulika min ma'in mahin saboda Allah ya halicci dan adam daga ruwa wulakantacce shine maniyi kaga ya bada cewa asalin dan adam asali ne mai rauni fassara ta biyu abinda ake nufi da cewa an halicci mutum mai rauni annahu qillatu sabri anin nisa saboda eh, karancin hakurin mutum game da mata wannan ita ce fassarar su wanda yana cikin tabi'a da kuma al-imam bukhari akwai fassara na uku ita ce ba'ful asmi an kuwa qaharil eh, hawa me ake nufi da ahalicin mutum mai rauni ana nufin cewa shi dan adam wato son zuciya ya fi eh, himmarsa ƙarfi sha'awa ta fi himmarsa ƙarfi saboda haka idan sha'awa ta shigo zuciyar mutum to himmarsa sai ya yi da gaske kafin ya iya danne wannan sha'awa saboda ainihi raunin halittar nasa sai ya zamanto sha'awar ta fi ƙarfi akan wato himmar dan adam ta iya dannewa wanda ita ce fassarar al-Imam da Ibn Kaysar. wannan duk yana cikin littafin Ibn Jauzi Zadul Masir amma in ka duba tahrir wa tanwir na ibnu ashur yana cewa abinda Allah yake nufi da yin waɗannan maganganu a ƙarshen bayani akan aure ya kawo yuridu Allah li yubayyana lakum da wallahu yuridu an yatuba alaikum da yuridu Allah an yukaffifa ankum wato waɗannan ayoyi Allah ya kawo su ne li izhari mafiya li hadha saboda Allah ya bayyana daraja na addinin musulunci wa annahu alyaqul adyan bin nasi wannan yana nuna mana babu addinin da yake cancanta dan adam ya rike in banda addinin musulunci yana nuna mana cewa addinin musulunci ya dace da dan adam fi kulli zamanin wa makanin a kowane zamani kuma a kowane guri shi yasa bayan Allah ya gama hukunci akan aure ya bayyana nau'ukan su a ƙarshen magana sai ce yuridullahu li yubayyana lakum wallahu yuridu an yatuba alaikum yuridu Allah an yukaffifa ankum ka duba yadda yake ta maimaita kalmar yuridu yuridu Allah yana nufin kaza Allah yana nufin kaza Ibn ashir ce abinda ake nufi wato har zuwa ƙarshen duniya Allah ya kiyaye yanayin halitta ta ɗan adam saboda haka sai ya tsara aure ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wannan tsari na aure shine kaɗai abin da zai iya tsare sha'awar mutum a zamanin manzon Allah da ma bayan zamanin manzon Allah har zuwa tashin kiyama iwa ibn ashur ya ce walidhalika fama mabamin al-adiyan shi yasa addinai da suka wuce a da rashin samun irin wannan tsari ya yasa addinan ba su tabbata ba kada mura'a fi halu duna hali saboda a wancan zamani idan Allah ya turo annabi baya kiyaye hali na dan adam gaba daya sakon da za a turo annabin da shi sako ne da yake banci hali guda kadai na daga cikin halayyar rayuwa na dan adam amma da Allah ya tashi turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya wato ya kiyaye halayyar halitta ta dan adam gaba daya a ko ina mutum yake da Allah ya kiyaye halayyar su ya tsara shari'ar ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka babu wani zamani da zai zo wanda addinin musulunci zai zama ba kauye babu shi duk zamanin da ya zo za ka ga addini ya dace da wannan zamani illa dai a samu kuskuren fahimta daga mabiyansa amma addinin Allah ya riga ya tsara shi da kyau wato shine ma'anar kalmar yuridullahu yuridullahu yuridullahu Allah yana ta maimaitawa wato kamar yana nuna mana cewa ya fai mana gata mu mabiyan annabi Muhammad an muku gata fa ku mabiyan manzon Allah Allah yana nufin ku kaza Allah yana nufin ku da kaza Allah yana nufin ya sassauta mu ka duba gatar da Allah ya mana Ibn Ashur ya ce wannan yana gwada cewa musulmi yana da daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Ibn Qayyim Jawziya a littafin sa da ake ce ma tariqul hijratai mujallar na farko shafin 228 yana cewa Allah madaukaki ya ce wa kulikal insanu da'ifa an halicci mutum mai rauni gashi an samu sabanin fasara fasarori daban-daban kamar misali wani yana cewa asalin halittar dan adam ce take da wato rauni wani kuma yana cewa a'a gajin hakurin ɗan adam dan adam mutum wato mutum yana da karancin hakuri illatu sabri an nisa musamman game da mata wannan dalili yasa aka ce dan adam wa khuliqal insanu da'ifa an halice shi yana mai rauni fassara daban-daban ibnu qayyim yake wa sawabu fassaran gaskiya da ya kamata a yi ma wannan aya ita ce anna ba'afahu raunin dan adam ya ummu hadha kullahu duk abin da aka fassara din nan ya haɗa da shi wato duk abin da ka fassara ɗan adam da shi inda ta wajen rauni ne to babu shakka kayi daidai ya ce wa ba'fuhu a'zamu min hada wa aktar raunin ɗan adam ya fi ma wanda ya zo a cikin tafsiri sai ya ce fa innahu da'iful binya halittar ɗan adam tana da rauni ba'iful quwwa ƙarfin nasa ma ragagge ba'iful irada ta wajen nufinsa shi ma yana da rauni ba'iful ilmi iliminsa yana da rauni ba, ba'ifu sabri haƙurinsa yana da rauni wal afatu ilayhi ma hadha ba'd aqra min as-sayl al-hudur sannan fitina ta iso ga dan adam saboda rauninsa abu ne wanda ke da sauki ya fi ambaliyar ruwa idan aka yi ambaliyar ruwa daga wannan gefe zuwa eh, saurin tafiyar ruwan daga wannan bangaren eh, kogin zuwa wancan bangaren kogin wato saurin zuwan fitina ga dan adam yafi haka saboda me a dalilin karancin eh, eh, hakurinsa da kuma raunin halitta wanda Allah madaukaki ya masa Allah ya sa mu gane wato saboda wannan raunin ya sa Allah madaukaki ya tsara shari'ar musulunci yadda ta dace da rayuwar dan adam da za mu rike shari'ar musulunci to babu shakka ba za a samu fasadi ba Allah ya sa mu gane ya ayyuhallazina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يا أيها الذين آمنوا يا قوة سكي إيماني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyarku a tsakanin juna ta hanyar yaudara wannan ita ce aya da take magana a kan hukuncin ko nan ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani la ta'kulu amwalakum bainakum kada ku ci dukiyanku a tsakanin juna bil ta hanyar yaudara ta hanyar damfara fil hadisi an abdullah bin mas'ud kai hadisin da manzo Allah ke cewa man gashana fa laysa minna duk wanda ya yaudare mu to baya tare da mu al-gush shine yaudara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya karasa magana sai ya ce wal makru wal khida'u fil nar da yaudara da ha'inci suna kai mai yin su wuta saboda haka kaga algush ya samu ayar alqur'ani ya kuma samu hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ci dukiyar mutum ta hanyar yaudara haramun me zai hana me zai kawar da yaudaran nan shi yasa Allah ya ce illa an kuna tijaratan sai dai fa idan ka ci dukiyar musulmi ta hanyar kasuwanci hanyar kasuwancin nan wani iri Allah madaukaki ya ce an tarabin minku akwai yarda kaga hatta kasuwancin ma don ka ci dukiyar mutum ta hanyar kasuwanci ka'idar ita ce akwai yarda tsakani idan babu yarda a tsakanin juna to nan ma kuma ka ci dukiyar ta hanyar yarda akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud ah, Abdullah bin Abbas wanda yake bayanin hudubar Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya zo hajjin ban kwana shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikin hajjin sa <clears throat> wanda aikin hajjin nan ya zama shine hajjin Annabi sallallahu alaihi wasallam na farko kuma shine na ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu li imri'in min mali akhihi illa ma a'tahu bi sayyid nafsin minhu manzon Allah ya yi wa musulmai hudu ba ana cewa tsakanin hudu ba da barin duniya bai fi kwana tamanin da ɗaya ba ya yi wa musulmai hudu ba cikin hudubar in ji Abdullah bin Abbas <clears throat> manzon Allah ya ce la ya hillu li imri'in min mali akhihi illa ma aqahu bi bi nafsin min dukiyar musulmi ba ta taba zama halal ga wani musulmi sai fa dukiyar da mutum ya ɗauka da kansa ya baka an ɗibi nafsin kuma yana mai daɗin rai ransa yana jin daɗi ya ɗauki wannan dukiya ya baka kaga kenan akwai sharaɗi kafin dukiyar musulmi ta halatta gare ka kai musulmi wannan hadisin Abdullah bin Abbas game da hajjin ban kwana na Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin hudubar da yayi haka shi ma Anas bin Malik ya ruwaito da Umar bin Yasrabi da Abu Humaydin ka duba irwaqul galil mujallal na biyar shafin ɗari biyu da saba'in da tara littafin muhammad nasiruddin al-albani hadisin babu shakka ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka aka samu ittifaki na malaman sunna ahlus sunna suna cewa anna man ukriha ala qawli aw aqdin lam yatarattab alayhi hukmun min al ahkami wa kana lagwan in aka tilasta ka akan wani abu a kwace wani yankin dukiyarka an cuce ka matukar babu yardanka wanda akasari abin da ke faruwa a yanzu shi yasa ka ji ake cewa insurance haramun ne ana tilasta ka ne ka yi ba da yardanka ba insurance kusan kowane iri ba don da wuya musulmi ya kai kansa yana bukatar insurance sai dai a tilasta shi a iya yanayin tsari na gwamnati an tilasta ka in ka sai mota sai an mata inshora yi kaza sai an mata inshora an cire kuɗi ba da son ka bane ka lura da ayan nan da muka karanta ya ayyuhal ladina amanu la ta'khudhu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarabun minkum babu yardanka babu yarda babu yardan babu yardan mutum aka dauki wani sashi na dukiyarsa nufin cewa insurance babu shakka wannan shi yana cikin dalilai wanda ya sa malaman suna gaba ɗaya suka ce insurance haramun ne saboda ya saba ma dokoki da yawa na shari'ar musulunci kuma ba shi kadai ba duk wani abin da aka tilasta mutum ya yi na kuɗi wannan mutumin an cuce shi bisa ga wannan dalili ya sa ba ka da ikon ka yi wa mutane tara saboda za a yi aikin alkhairi domin da zaran ka musu tara daga cikin mutanen na wani zai ɗauki kuɗin ne bayar ba da daɗin ransa ba kuma abin da Allah ya faɗa a alƙur'ani kenan abin da manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi kenan Allah madaukaki ya ce an tarabin minku saboda za a za a gina masallaci sai aka ce to duk wanda ke unguwan nan sai ya ba da ɗari biyar na'am idan kai magana za a ce to masallaci za a gina ka gani saboda raunin imani irin na wani har yayi magana to gudun kar a yi maganan sai ka dinga wahala sai da ka nemo ɗari biyar ɗin ka bayar amma Allah ya sani a zuciyarka ba ka so kaga an tilasta ka ne ka ba da wannan ɗari biyar ba da daɗin ranka ba saboda haka a ɗora wa mutane a ayyana musu wani kuɗi su bayar a kowane irin tsari na rayuwar musulmi gaba ɗaya haramu Allah maɗaukaki ya ce ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarabin minku manzon Allah kuma yana fasara kalmar tarabin a hudubarsa ta ban kwana yace la yahillu li imri'in min mali afihi illa ma a'tahu bi tibi nafsin min sai dai in ya baka da dadin rai saboda haka yau idan ina da miliyan goma na dau miliyan guda ce gashi wannan ni na ga dama wanda kuma yake da wanda kuma ya kasance yana da kuɗin ya kai haka amma bai ba da kuɗin kamar haka ba wannan kuma daɗin ransa ne don haka ita sadaka ba a tilasta mutane su yi ta duk inda ka zagaya sai ka dawo ga ayar alkur'ani da kuma hadisin manzon Allah kuma wannan shine abinda mattafaqa jumhuru ahli ilmi alaihi ta sashin kasuwanci gaba daya an gina wannan akan fikihu ka'ida ce a fikihu <clears throat> ka'ida ce a fikihu da za a je kotu da za a tafi kotu saboda wani wato wata wani ciniki da aka kulla alkali wajen bincike sai ya samu shi wancan da ya sayi kayan tilasta shi aka yi ba da son shi bane to wannan cinikin alkali yana warware shi ka'ida ce duk malaman sunna sun faɗi wannan duk wanda aka tilasta yayi ciniki to wannan ciniki asalin ma bai halatta ba to bare kuma wanda aka tilasta ya ba da sadaka kaga kenan wannan asalin sadakan ba ta halatta ba saboda Allah ya sharɗanta eh, cinikayya sadaka kyauta ka'ida ce za ka yi shi zama an tarazin minku akwai yarda a cikin matukar babu yarda babu daɗin rai babu shakka an taka dokar Allah wannan dalili yasa ake cewa eh, ta'amin insurance gaba ɗaya bai ɗauki tsari na musulunci ba mutane da yawa suke cewa haramun kuma inna taqadum al-ahad wa tul al-mudda kuma kar ka dauka saboda wai ka taba karban dukiyar mutum ta hanyar yaudara kamar misali ka cuce shi ka yaudare shi ka samu dukiyarsa wannan mutumin idan dan ya dade dan dadewan abin ka dauka ko wannan ya zama halal gare ka ko kuwa ah, Allah ba zai kama ka da laifin shi ba sannan su ‘yan uwan wannan mutumin da ya yi cuta kada su ɗauka dan ya mutu wannan dukiyar ta zama halal wato abinda malaman suna suke cewa tulul ahdi wa tulul mudda wa mutu sahibil haqqil asli kullu zalika la yughayyiru min alwaqi'i shay'an idan mutum yayi damfara ya cuci wani to wannan dukiyar haram ce har abada kada ɗauka dan ya mutu wannan dukiyar ta zama halal la idan ɗan damfara ya mutu dukiyar da ya bari wannan dukiyar damfara ce ba mutuwarsa ba ta halarta wannan dukiyar ba dole ne magadan wannan mamaci su ɗauki dukiyar nan su mai da ita game shi wala ya hadha al-mal batila halalan saboda wanda ya tara dukiyar ya mutu baya mayar da dukiyar ta zama dukiyar halal ah, magada dole ne su bayar wa hadha ma zahaba ilayhi jumhurul a'imma mazhabar al-imam abu hanifa kenan mazhabar imam malik kenan mazhabar al-imam shafi'i al'imam ahmad bin Hambal, kuma wa hadha ikhtiyar shaykh al-islam ibn taymiya ila anna mauta la yasibu al-mal haram don an mutu dukiyar haram ba ta yi kyau ba dole ne a mayar da ita domin Allah madaukaki ya riga ya haramta ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil babu kai saboda haka dole ne a mayar wa mutum dukiyarsa matukar an kwace dukiyar nan ko an same ta ta hanyar yaudara fa in lam yakun ma'rufan idan ya zama kun sani dan uwan kuɗin nan dan damfara ne ta hanyar damfara ya tara kudi ko kun sani dan uwan kuɗin nan barawo ne ta hanyar sata ya tara kudi to a lokacin da ya mutu dole ne a mayar da kudin nan ga masu mamallakansu duk wanda aka tabbatar kuɗinsa na ciki a cire a bashi sannan idan ba a samu ba fa abinda malaman sunna suka faɗa duk waɗannan mazhabobi da muka kirga fa in lam yakun ma'rufan ya kasance ba a iya gane mai dukiyan ba an dai san cewa wanda ya tara dukiyan barawo amma ba za a iya gane su waye da waye aka saci dukiyan nan wurin su ba to anan saddaqa bihi ala al-fuqara wal masakin duk da haka magadan mamacin ba za su ci gadon wannan dukiya ba za su dauki dukiyar gaba ɗaya su ba da ita sadaka wato dukiyar da har yanzu bata zama halal gare su ba dole ne a mayar da dukiyar ga mai ita in ba a iya gano shi ba fa sai a yi sadaka da ita wannan dukiya ka duba hashiyatu ibnu abidin mujallal na biyar shafi na 104 al-majmu mujallal na tar shafi 428 hatta ihya'u ulumuddin littafin al-imam al-ghazali in ka duba mujallal na biyu shafi na 210 da al-insaf mujallal na takwas shafi na eh, talatin. da uku da fatawar kubra na shekul islam mujallar na farko shafin hudu da da saba'in takwas haka za ka gani al'imamun nawawi yana cewa man warisa malan wala alamu min aina kasabahu wanda ya samu wata dukiya wato idan mutum ya mutu ɗansa shi zai gadonsa to ɗan bai san ta wace hanya uban ya samu dukiyar ba amin halalin amin haramin shin ta hanyar halal ne baban sai samu wannan dukiya ko ta hanyar haram walam takun alama babu wata alama da za ta nuna cewa wannan dukiya ba ta uban bane mutum da ya mutu ya bar dukiya haramun ne ƴaƴansu su kama tona tonan ko me sana'ar babansu haramun ne sai dai idan alama ta fito a dama alama ta fito saboda ana jita-jita a unguwa baban ku barawo ne kaga alama ta fito ko ko kuwa ya kasance kun ga sunan mutum a jikin wani kaya da kuke mu'amala da shi daga nan an ga wata alama kuma kun sani wannan kaya ba su yaushe ba to in ba alama ce ta fito ba haramun ne ka yi bincike game da sana'ar mamaci fa huwa halalun bi ijma'il ulama gaba ɗaya malaman sunna sun ce halal ne kawai su ci gadonka babu ruwanka da ina babanka ya samu wannan dukiya fa in alima anna fihi haraman idan amma idan mutum ya san cewa akwai haram a cikin wannan dukiya wa shakka fi qadarihi ya tabbata babansa ya tara wannan dukiya ta hanyar haram amma kuma akwai halal wato uban ya samu dukiyar ta hanyar biyu halal da haram to ya za a yi abinda malamai malaman sunna suka ce akhraja qadar al haram bil ijtihad sai ka zauna ka yi iya tunani shin dukiyar nan da aka samu misali a ce miliyan ɗari ne kamar miliyan nawa ne za a iya cewa haram idan ya kama miliyan hamsin ne a iya tunaninka zuciyarka ta raja a akan cewa lallai dukiyar nan rabinta an tabbatar haramu ne wannan kana amma ɗaya rabin ba ka tunanin cewa haram na cikinsa to wannan rabi shine za ka ware ka bada sadaka ɗaya rabin kuma sai ka yi amfani da shi ya zama gadonka Allah madaukaki ya ce wala taqtulu anfusakum kuma kar ku kashe rayukanku inna Allah kana bikum rahima lallai Allah ya kasance mai jin kai gare ku kada ku kashe rayukanku lallai Allah ya kasance mai jin kai gare ku wanda ya samu hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda duk ya kashe kansa to Allah madaukaki yana haramta masa aljanna wannan ya zo cikin sahihul bukhari wanda Allah da kansa yake cewa ba darani abdi bi nafsihi haramtu alaihi janna mutumin da ya kashe kansa kafin lokacin mutuwarsa ya dau wuka ya daba wa kanshi ko ya dauki igiya ya daure ya rataye kansa ko ya dauki poison ya sha wanda ya samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahihul bukhari sahihu muslim hadisin abu huraira hadisin sabit bin dhahak hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin Allah ya ce ya haramta masa aljanna kuma Allah ya ce da abin da ya kashe kansa din nan za a masa azaba da shi a cikin wuta a ranar tashin kiyama wato sai ya dace da abin da Allah ya faɗa a wannan ayan ومن يفعل ذلك ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا kaga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun dace da yanda ayar ta Allah madaukake ya ce wa za taqtulu anfusakum kar ku kashe rayukanku inna Allah kana bikum rahima lallai Allah ya kasance mai jin gare ku kuma wallahi gaskiya ne Allah mai jin kai ne gare ku domin duk damuwar da ta same ka da za ka zauna ka yi tunani wallahi babu mamaki a unguwar akwai wanda yake da damuwar da ta dama naka a unguwar da kuke duk halin da mutum ya shiga na kunci in ya yi tunani a unguwar da yake sai ya samu wanda ya fi na shi saboda haka duk halin da ka samu kanka ka gode ma Allah domin akwai wanda Allah ya dora masa irin wannan damuwa sama da naka kaga kenan idan mutum ya kashe kansa yana fushi ne da hukuncin Allah wanda da ya yi tunani halin da yake ciki babu shakka rahama ce domin akwai wanda yake ta addu'a ya samu irin wannan hali kai kuɗi ne ba ka da shi akwai wanda ke kwanci a gadon asibiti yana da miliyan tafi ɗari babu lafiya ya rasa yadda zai yi ya samu lafiya kai ga kanan kan misali wuni kai ma kana da ko da kyar aka baka dubu ɗaya to sai zama to kana fushi da Allah saboda ka wahala baka samu hanyar samu ta sauki ba ba wannan bane Allah madaukaki ya maka baiwar da bai ma wani ba wani yana da kuɗin yana ta addu'a ina ma yana da ƙarfin nan to wani kuma yana da kuɗin ba shi da ‘ya'ya kai kuma kana da ‘ya'yan babu abin da zaka ciyar da su saboda haka sai mu ce ce ga ‘ya'ya babu na ce ba dai sai ɗauki igiya ya je ya rafe kai shi shi yana da ‘ya'ya yanda zai ciyar da su ne bayi da shi ya rafe kansa wani kuma yana da dukiyar ba shi da ‘ya'ya damuwarsa ya za a yi samu ɗa'a a duniya so kaga duk halin da kake ciki babu shakka Allah mai rahama ne gare ku kamar yadda ya faɗa mana fala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima amma in kuwa kai garaje man yaf'al zalika udwanan wa zulman wanda ya aikata haka din ya je ya kashe kansa udwanan saboda taka dokan Allah domin babu wanda bai san cewa hakan haramun bane wa zulman kuma saboda zalunci yayi zalunci domin in ka kashe kanka ma kai zalunci dan ba kai kai kanka ba Allah da ya yi ka ya yi ka akan manufa manufan nan ka ki yarda da ita saboda ka kashe kanka misali Allah ya halice ka saboda ka bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya halicce ka ne dan ka bauta masa ya maka alheri mai yawa ya baka gani ya baka ji ya baka lafiya har ma ana mu'amala da kai ya baka kyau ya baka abubuwa ga sunan ba su kirguwa to ne ka ɗauki saboda kawai ya hana ka abu ɗaya cikin miliyan sai ka dauki igiya ka dace kanka kaga ka hana ainihin manufar halittarka Allah ya halicce ka don ka bauta masa saboda haka ka ki ma zama a duniyar bare ka bauta masa wannan ya nuna cewa kana fushi da hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala shine yake fa sawfa nuslihi nara mu kuwa da sannu za mu kona shi a wata wuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in an sa shi a wannan wuta baya fita khalidan mukhalladan abadan nan zai dawwama har abada amma ka'idar ita ce idan ya halatta irin wannan mutuwa amma matukar bai halatta irin wannan mutuwa ba ya mutu musulmi in bai halatta laifin da ya aikata ba ya mutu a matsayin mai laifi ne kawai amma in ya halatta abin da ya aikata babu shakka ya mutu kafiri zai dawwama a wannan wuta har abada wannan ita ce aqidar ahlus sunna wato aqidar ahlus sunna Ah, duk wani hadisi da kaji an ce wanda ya kashe kansa ko wanda ya yi kisa zai dawwama a wutar jahannama wannan ana daukar sa ne bil istihlal yakunu kafiran li'anna mustahil kabira inda ahli sunna kafirun idan mutum ya halatta aikata zunubi yana kafurta aqidar ahli sunna kenan amma in baka halatta ba mutum bai halatta wannan kisan ba ya rataye kansa ya mutu ya mutu yana musulmi wanda zahiri kenan ka duba sharhu sahihi muslim mujallar na tara shafin ɗari uku da tamanin da biyar ya mutu yana musulmi amma mai laifi al-imam ya ce wa hazihi hiya mazhabu jami'i ahli sunna wa sahaba wa tabi'i na wa mambada wannan ita ce aqidar ahli sunna gaba ɗaya tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da tabi'in tabi'ai dan mutum ya kashe kansa bai yarda ba shi yasa kaga ake cewa za a magawansa sallah illa abin da aka ce shi ne manyan mutane ko masu daraja a wannan gari kada su sallaci gawansa dan ya zama abin tsawatarwa ga na baya dan ya zama tsawatarwa ga na baya amma ba wai don an haramta bane saboda haka sallah magawar wanda ya kashe kansa babu shakka halal ne me yasa saboda ya mutu yana musulmi zahiri amma a ne tsakaninsa da Allah ya halatta abin da ya aikata in ya halatta abin da ya aikata to babu shakka Allah zai mar azaba da irin kisan da ya makansa a cikin wutar jahannama har abada babu ranar da zai fita ka duba fatawa a shekul usaimin a mujallar na takwas shafin 220 mai Allah ya ce a gaba إن تجتنبوا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما in tajtanibu kaba'ira ma an ku idan kun nisanci manya-manyan abubuwan da aka hana ku yin su nukaffir ankum za zamu yafe muku wato kurakuran ku kananan laifuka wa nudkhilu wa nudkhilukum mudkhalan karima mu shigar da ku wato wani wurin shiga mai karinci shine gidan aljanna idan kun nisanci manyan abubuwan da aka hana ku to za Allah ya ce zai gafarta muku ƙanana sai dai kuma bambanta ƙananan da manya babban aiki ne saboda malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa hatta karamin laifi wanda an san karami ne idan kana ce kana aikata shi ya zama babban laifi saboda haka bambanta ƙananan laifi da manyan laifi wani aiki ne babba al-imam an cikin sahih sharh sahih muslim juz'i na biyu shafi na yace as-sahihu anna haddal kabira ghairu ma'ruf abinda malaman sunna suka tsaya akai shine ba a san ainihin haddi na babban laifi ba wanda shine abinda aka yi ittifaki kai bal warada shar'u bi wasfi anwa'in min al-ma'asi bi annaha kaba'ir an samu hadisai babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga wasu laifuka yace waɗannan laifuka manya ne manzon Allah ya faɗa wa bi anwa'in bi annaha sagair an samu wasu laifuka da aka ce kanana ne wa anwahum lam tusaf wasu nau'ukan ma ba a siffanta su ba an dai faɗa an sani laifuka ne amma shin manya ne ko ƙanana ba a faɗa ba wa hiya mushtamila ala sagair wa kaba'ir sun kunshi manya sun kunshi ƙanana kuma ƙaramar ma in ka sani ka aikata kana ce kana aikata wannan ta zama babba saboda haka abinda ahlus sunna suka faɗa in ji al-imam an-nawawi shine ka nisanci kowane zunubi shine sai ka samu shiga gidan aljanna wanda ita ce hikima Allah bai bayyana mana karara ga manyan zunubai ga adadinsu ga kuma adadin ƙananan zunubi ba ba a bayyana mana ba me dalilin da yasa ba a bayyana ba al-Imam an-Nawawi yace wal hikmatu fi adami bayaniha hikimar ita ce abinda Allah ya faɗa a cikin wannan aya ka dai nisanta in kana ta kokarin nisantar manyan da ƙanana zaka kai ga shiga gidan aljanna an yakuna al-abdu mum mumtani'an min jami'iha abin da ya saba ba a kirga su ba babu wata aya da za ta ce maka ga manyan laifuka babu wani hadisi da zai ce maka ga manyan laifuka an jera su ga ƙanana ga manya babu illa dai an ce ku yi ƙoƙarin gujewa babban laifi in kun gujewa babban laifi Allah zai gafarta muku kanana akwai hadisai waɗanda annabi ya ayyana wasu wasu hadisan abinda ake nufi kayi kokarin ƙoƙarin guje ma dukkan wani laifi makafata an yakuna min al-kaba'ir saboda ba mamaki laifin da kake ganin karamin ne yana cikin kuma manya kalu malaman sunna suna cewa ba shi kadai bane Allah ya boye iliminsa kaga dai gashi Allah ya faɗa mana cikin wannan aya in kun nisanci manya za mu gafarta muku ƙanana tambayan da za ka yi to ina manyan sai a ce maka ba a san su ba me yasa Allah bai faɗa mana ba akwai hikima akwai abubuwan da Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suna da daraja amma kuma ba a gaya mana ba shine al-Imam an-Nawawi yace misali wa hadha shabihun bi ihfa'i lailatul qadr da lailatul qadri wanda Allah da kansa ya magana darajarsa a cikin alqur'ani khairun min alf shahr alkhairin sa fi wata dubu Allah da kansa ya faɗa a cikin alkur'ani ai kaga a tunanin dan adam wannan irin dare ya kamata a ce gashi to amma har Allah ya gama alkur'ani aka rufe shi babu ayyanannen dare game da lailatul qadri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadisi guda da ya ayyana kuma aka samu ittifaqin ahlus sunna akan cewa wannan shine dare na lailatul qadri an boye me yasa aka boye saboda ana son karaya duka dare na watan ramadan idan aka ayyana maka duk kowa sai shantake mutum ya miƙe kafarsa ana jiran wannan daren ana saiki da ya zo shi kaɗai za a raya wanda ita ce hikima al-imamu nawawi ya ce wa sa'atu yawmil juma'a akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kowace rana ta juma'a akwai sa'a guda ta ijaba akwai sa'ar ijaba wannan sa'ar ijaba din babu wanda ya santa sai dai kawai harsashe da kuma ƙoƙarin bayanin fahimta bisa la'akari da wasu dalilai idan kaga an ce maka a wani littafi ai lokacin ijaba a ranar juma'a Shi ne daidai karfe kaza to wannan ƙoƙarin malamin ne malamin ne ya ƙoƙarin fahimtarsa saboda la'akari da hadisai da wasu dalilai amma daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga lokacin babu shi da ya gaya mana a ranar juma'a akwai wata sa'a in aka dace ana roƙon Allah a cikin wannan sa'a to take za a samu ijaba me ake so da kai duka ranar juma'a karaya shi da ibada saboda haka sahabban manzon Allah idan aka yi sallar asuba akwai waɗanda ba su tashi daga wannan gurin sai bayan an gama sallah wato ne sun sallaci juma'a tun da sassafe suke zuwa sahu saboda fatan ko a tsakanin wannan lokaci da suka raya tun da sun daɗe tun sallar asubahi a tun fitowar rana misali mutum yana zaune a masallaci har zuwa aka yi sallar juma'a tun da yana zaune yana jiran sallah ana rubuta mar hukuncin yana cikin sallah kaga in ya dace da wannan lokaci shikenan za ta fada alheri cikin alheri uh, idan ba wannan ba ce to bayan sallar juma'a da an yi la'asar a zauna zikiri kaga abin da ake so da kai karayar ranar juma'a gaba ɗaya saboda fatan ka dace da wannan sa'a sannan kuma akwai sa'atu ijabati du'a'i min al-layl annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan sulusi na ƙarshen dare ya zo ana samun sa'ar ijaba amma iyakan abinda manzon Allah ya faɗa kenan sulusi na ƙarshen dare nan a cikinsa ake samun sa'ar ijaba a kowane dare in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kowane dare akwai wata sa'a ta ijaba tana cikin sulusi na ƙarshen dare ya za ka yi ka gane sulusi na ƙarshen dare sai ka kirga sa'o'in dare guda nawa ne ka kasa su gida uku kashi ɗaya na ƙarshen kenan kusa da kullan alfijir wannan sa'ar take amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana ga ainihin lokacin ba me yasa ba a faɗa ba saboda ana so inda hali ka raya daren ran magaba ɗaya kada ibada in an gaya maka daidai wannan lokaci za ka tashi ne dab da wannan lokaci don ka samu ijaba shikenan sannan na hudu akwai ismullahi al-azam wato sunan Allah mafi girma wanda shi ma ya tabbata a hadisin manzon Allah ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa Allah yana da wani suna mafi girma matukar aroki Allah da wannan suna ana samun ijaba annabi sallallahu alaihi wasallam har ba duniya bai gaya mana ga wannan sunan ba mutane na ta kokarin sai sun gano na'am kokarin su ibada ce dama abin da ya sa aka ce aka boye kenan an ɓoye ne saboda kai ta lalube ta wajen laluben har za ka koyi addu'o'i na manzon Allah waɗanda dama can baka san su ba tunda kana ta neman addu'ar manzon Allah ta cikin addu'o'in manzon Allah za a iya samun ismul a'azam wanda baya koyon addu'ar manzon Allah ya za a iya gane sunan Allah mafi girma tunda addu'ar manzon Allah tana kunsan ismul a'azam shi ne harsashen ɗan adam mafi ƙarfi wannan dalili yasa zaka ƙoƙarin haddace addu'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto su ne kafi rinjayarwa wajen gabatar da bukatunka ga Allah fiye da addu'o'in da ka kirkiro al-Imam nawawi yace waɗannan dalilai su ne suka sa Allah tabaraka wata'ala bai ayyana mana manyan zunuban da aka ce mu nisance su ba abinda ake so da mu gaba ɗaya zunubi mu guje shi in mun guje shi za mu dace da gudun manya da ƙanana kaga kenan za mu kai ga shiga aljanna Allah maɗaukaki ya samu dace mu ci gaba wala ta tamanna ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أنت أبو حديثي جمال سبب سوكان ونن آية تصورة النساء حديث يلا تشكي المستدرك الإمام الحاكم كتاب التفسير حديث ندبو أكد أريد أربعين تقوص يلا تشكي السنن الكبرى كتاب السيد حديث أم سلمة ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم ta ce ya rasulallah ummu salama ta tambayi manzon Allah a yagzu rijal wala nagzu wala nuqatil fa nustashhadu wa inna ma lana nisul mirasi ya rasulallah maza suna tafiya jihadi mu ba ma zuwa jihadi maza suna tafiya yaƙi su yi dace da mutuwar shahada mu kuma ba a bamu damar mu tafi yakin nan ba sannan kuma ta wajen rabon gado gashi an ba mu rabin rabon namiji wato kenan kamar mata ba a yi musu adalci ba ba a daidaita su da maza ba kamata ya ce an daidaita su da maza hukuncin da Allah ya ɗora wa maza shi yake ɗora wa mata wannan hadisin hassanahu ibnu hajar وصححه أحمد الشاكر والألباني رحمهم الله da yawa ما لما حديثي ديوا سنتي حديثي ينا دكيو أم سلمة تايوا النبي صلى الله عليه وسلم تنبيا mace tana samun rabin gadon namiji sannan kuma mace ba a ba ta damar ta je jihadi ba gashi jihadi yana da falala mai yawa saboda ana samun damar shahada shine Allah madaukake ya saukar da wannan aya a matsayin amsa ga ummu salama matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd ku daina gurin wata falala da Allah madaukake ya ba mu wani sashi bai ba mu wani sashi daga cikin ku ba idan Allah ya ma wani kyauta to ka daina gurin wannan kyauta ya dawo gare ka falala abu ne na Allah yana ba mu wanda ya ga dama saboda haka idan Allah ya hukunta kyautarsa ga wani to karka rika gurin a ce dama kai ne aka bawa shi ba a bashi ba abin da shi da inna rijalu wan nisa fil ajr fil akhirah sawa'un wannan aya da ta sauko tana nuna mana babu wani son kai ta wajen hukuncin da Allah ya dora wa mata da hukuncin da Allah ya dora wa maza wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kada ku rika gurin abinda Allah madaukake fifita wani sashin ku akan wani sashi da shi lirrijali nasibun min maktasabu maza suna samun rabo na abin da suka aikata a nan duniya walin nisa'i nasibun min maktasabna mata ma suna samun rabo daga abin da suka aikata abin da Allah yake nufi ne. ko da yake a nan duniya an samu bambanci ta wajen ayyuka na ibada to amma a wajen Allah matsaukaki babu bambanci domin bambanci eh, domin na hasana kunu bi ashri amsalha yastawi fiha ar-rijal wan nisa idan mace ta yi aikin lada daya a wajen Allah tana da lada goma idan namiji ya yi aikin lada ɗaya, a wajen Allah yana da lada goma ashe kenan bambancin ta wajen aikin ne amma ladan duk ɗaya ne shine Allah yake cewa eh, mata in sun yi suna samun rabo na abin da suka aikata gwargwadon wanda ake bawa maza ɗin wa zalika anna al-hasana takunu bi ashiri amsalika wa inna fadla ar-rijali fi ala nisa a nan duniya da Allah maka ke fifita maza akan mata wannan kuma kyauta ce tashi zalika fadlullahi yutihi man yasha ba a tambayan Allah don me ka ba mu wani don me ka hana wani saboda haka Allah yana iya ba mu wani tsayi wani kuma a bashi gajarta Allah ya ba mu wani jiki wani kuma a bashi rama Allah ya ba mu wani kuɗi wani kuma a bashi talauci Allah maɗaukake ya ba mu wani kyau wani kuma a bashi muni wannan kyauta ce ta Allah wanda Allah ya raba wa mutane kuma hatta wajen ibada ma haka nan yake wanda al-Imam Malik da kansa yake faɗa yana cewa kamar yadda Allah ya raba arzikinsa ga bayi haka kuma Allah ya raba damar bautan shi ga bayi shi sa zaka ga wani Allah ya ba shi dama kowane litinin da alhamis zai iya azumi amma in ka tambaye shi rabo da ya sauke alkur'ani sai ce ma shekara goma da ya wuce rabo da ya karanta alkur'ani shekaru goma da suka wuce amma duk alhamis zai yi azumi kuma litinin zai yi wani kuma in ka same zai gaya maka ai babu ranar da baya sauke alkur'ani to kai kuma fa azumin ta dawo yake ka ni na farillan ma in ba dole ba zan yi to kaga shi kullun yana sauka amma kuma azumin baya wancan kuma kullun yana azumi amma kuma babu karatun alqur'ani wani kuma zai iya tashi cikin dare yayi nafila a kowane dare Allah ya bashi wannan baiwa wani bai iya yin nafilan nan wallahi gaba sallar farilla kada yake iya tsaya ma amma in ka duba zaka ga akwai wata kyautar da Allah ya bashi a gefe ya rike ta wani Allah ya ba shi baiwa na karatu wani kuma za ka samu baiwarsa ta wajen ibada ne su haka Allah maɗaukaki ya raba arzikinsa a tsakanin bayi in ji al'imam malik bin anas Allah ya masa rahama don haka in Allah ya baka ka gode mar me yake a ƙarshe was'alullaha min fadlihi ku ta roƙon Allah ya ƙara muku falala amma ba yi gurin ya ɗauke falalar da ya ba mu wani ya dawo maka da shi ba al-imam sa'adi a tafsirinsa abdurrahman sa'adi rahimahullah tafsirinsa da ake ce ma tafsirul karim shafi na 176 fassaran wannan aya yana cewa yanha ta'ala al-mu'minina an an yatamanna ba'dhum ma faddala Allah bihi ghayrahu Allah ya hana mu ne mu rika burin. abinda Allah ya fifita wani sashin mu da shi ya bashi bai babu ba min al umur al-mumakkina wa ghayr al-mumakkina la tatamanna nisa qasa'is ar-rijal haramun ne mace ta rika burin ina ma a ce ita namiji ne haramun ne babu kyau haka shi ma namiji wato haramun ne ya rika buri ina ma a ce Allah ya halicce shi mace wannan haramun ne don haka da zarar mutum ya fara a kokarin a canza mai halitta ta babu shakka ya ɗauki hanya na saba ma Allah tabaraka wa ta'ala wala ta tamanna nisa'u kasa'is rijal allati biha faddalahum 'ala nisa da wannan aya malamai suke bada fatawan haramun ne namiji ya nemi a canza sai ya koma mace mace ta nemi a canza halittarta ta koma namiji saboda Allah ya haramta wala ta tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum 'ala ba'd wala sahibal faqri wal naqsi halatal gina kai da Allah ya baka talauci ka daina burin ina ma arzikin wane ya dawo hannuna domin wannan shi ke kawo mutuwar zuciya shi ke kawo hassada shi ke kawo mutum har ya kai ga aikata zunubi in ji abdurrahman sa'adi Allah madaukake masa rahama yaktabi safa ala qadarillah shi ke sa mutum har ya kai ga fushi da hukuncin da Allah ya mata idan kana zurfafa irin wannan tunani ba ka duba na ƙasa da kai kullum tunaninka kana hangen na sama da kai to babu shakka wannan zai sa mutum a wayi gari kuma yana fushi da Allah dan me Allah ka banne a irin wannan siffa gawa ne yana da siffa mai kyau ni ba a bani in nashi ba to idan mutum yana dubawa yana duba samansa baya duba sa, abin da ke kai ga wannan kenan wal ikhladu ila al kasli wal amanil batila wannan shi ke sa mutum ya kai ga kasala ya kai ga gurace-gurace marasa kyau allati la yaktarin biha amadun wala kasbun saboda haka haramu Allah madaukaki ya ce mu roƙe shi falala abin da ya bamu idan misali Allah ya nufe ka da talauci to sai kai ta roƙon Allah ya yaye maka wannan talauci ya buɗa maka ya sauwake ma ba wai kai burin Allah ya kwato dukiyar wane dawa ma da shi ba fala ya tikilu ala nafsi wala ala rabbi ala gairi rabbihi ba a son ka dogara da kanka ba a son kuma ka dogara ga wani wanda ba Allah ba shi yasa aka ce was'alullaha min fadli ku ta roƙon Allah falalansa Aisha Allah ya kara mata yarda akwai hadisin ta yana cikin sahihul bukhari kitabul jihad wa sayr tace ya rasulullah tura jihad afdal al amal kamar yadda ummu salama ta faɗa kaga matan annabi biyu kenan suka yi irin wannan tambaya aisha ta ce ya rasulallah ana cewa tunda manzon Allah ya fi kowa ilimi ba za ka ce ba za ka yanke hukunci ba ta ce ana ganin mutane suna ganin cewa jihadi shine aikin da ya fi daraja a addinin musulunci afala jahid ba za ka ba mu dama mu tafi yaki ba tunda shi da ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ba za ku je jihadi ba lakunna afdalal jihadi ku mata kuna da aikin da Allah ya ba ku ladan da ya ɗara na jihadi manzon Allah ya ce hajjin mabrur shine aikin hajji na kwarai manzon Allah ya ce ma Aisha mata kuna da hajjin da ya fi daraja afdalul jihadi lakunna afdalul jihadi aikin da ya fi jihadi falala ko jihadin da ya fi falala ga mace shine hajji hajji a mabrurin wato na kwarai hajjin da ya zama zamanto yana da tsafta manzon Allah ya ce idan mace ta yi aikin hajji shikenan ladan ta yafi nan namijin da ya tafi yaki Ta kaga kenan kowa da irin inda Allah madaukaki ya hukunta maka abinda zai aikata ya samu daraja a wajen shi an sani kai namiji kiran da Allah ya maka ya maka kiran da ya dace a gwabza dambe da kai duk irin kokuwan da za a yi za ta jure mai to amma mace kirar da Allah ya mata ya sani wannan kirar ba irin na 'yan dambe bane sai aka ce ta je jihadi in ta yi jihadi tana da ladan kai da ka tafi wannan jihadi ah, in ta tafi aikin haji ta samu ladan wanda ya tafi jihadi haka nan kuma akwai riwayar al-Imam al-Bukhari qalat Aisha tace ista'zantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jihad wani lokaci na nemi izinin manzon Allah na ce ya bani damar in tafi jihadi faƙala sai ya ce jihadu kunnal hajju ai jihadin hukuma ta shi ne aikin haji kuma hadisin yana da eh, shawahid kwarai da kamar hadisin abu huraira wanda yake cikin sunanun nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jihadun kabiri wa ba'ifi wal mar'a al wal umra jihadin babban mutum wanda shekarunsa suka yi nisa ba shi da karfin da zai tafi jihadi to jihadinsa shine aikin haji jihadin mutumin da yake da rauni shine aikin haji sannan jihadin mace shine aikin haji inji annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma umara a wannan dalili yasa Aisha take cewa ba zan gushe ina tafiya aikin haji ba tunda na ji wannan magana daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka aikin haji da umara babu shakka suna da falala ka duba littafin al-Imam Shawkani al-imam shaukani da ake cewa nailul awta kitabul jihadi wa sayr mujallal na bakwai shafin ɗari biyu da tamanin da uku ce ma ya dullo ala annahu laysa lahunna an na bil jihad wannan ya nuna cewa ba daidai ba ne mace ta ce za ta tafi jihadi saboda ta tadawwi nafila mace ta ce za ta tafi jihadi ba daidai ba ne. ya saba ma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wa inna ma lam yakun wajiban me yasa jihadi bai zama wajibi ga mata ba lima fihi min mugayaratin matulubi min hunna saboda jihadi ya saba ma abubuwan da ake bukatar mace ta yi kuma waɗannan abubuwa wajibi min satiri mace ana son ta ne ta zama to a rufe jihadi kuwa bayan da za a yi a yi dambe kana rufe dole sai ka cire in ma da hula ce ka ajiye ko dambe za a yi dole ne ka cire hula a cire kamara mace ko ana son ta ne a rufe a koda yaushe al-imam shaukani yake kaga jihadin nan zai sa wani wajibi da yake tare da ita ya fadi wa mujanabatir rijal sannan nisantar maza shi ma wajibi ne ga mace ba a son mace ya zamanto tana cuɗanya da maza idan ko za a yi jihadi fa dole ya kai ga wani lokaci sai an rungumi juna ta wajen dambe ana kokuwa a kada wannan wannan ya juya kan wannan to idan aka ba mace dama kaga wancan haramcin an ɗauke shi ke saboda haka Allah baya saukar da shari'a da zai zama cikinsa akwai tubka da warwara falidalika kana alhajj afdalu lahunna min aljihad saboda haka aikin hajji yafi daraja gare su fiye da wato aikin hajji yafi daraja gare su fiye da jihadi dalilin tambayar da Aisha ta yi ya rasulullahi hal alam nisa'i jihadun annabi sallallahu alaihi wasallam yace jihadun la kitala fihi jihadin da ba a dambe a cikinsa shine jihadin mata alhaji wal umra aikin haji da kuma umra idan mace ta yi aikin haji to tana da ladan jihadi nan kuma umra suna da lada babu shakka ta yadda ya taho a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ina ga yana da kyau mu dakata haka Allah mu da kuke sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah gafarta mana kurakure اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا